wa qara'u hadha an-nass ka juro wai me kake ne a hannuna naka hmm? hadha an-nass min sifir at-tasniya al-ishah al-ishri wa fassiru ku fassara mana lana bi hasabi mantiqikum al-insani da bakwai mana wancan tambayan ba mu anan nan a namu a bible ɗin da ke hannuna shafe ɗari da saba'in da takwas shina ta karbo min madinati min madinati lokacin da kake kusa da gari likai tuharibahum istada'iha ila sulhi ka neme su sulhi aya ce kenan ta sha ɗaya fa in ajabatka in suka amsa maka ila sulhi wa fata wa fatata wa futihat laka kullu sha'bi dukka aka buɗa maka ƙasar almawjudi fiha yakunu laka litaskhiri wa yasta'badu laka ne شين فكل شعب الموجود فيها يكون لك سنظمناك للتسخير كصرفاص ويستعبد لك سبوتة تعمك kaga wannan maganan bayi ne kaga ba aya ce ta Qur'ani ba Bible ne haka yake haka suke karanta kayan su in kana gane haka gane amma mu mun gane abin da ake cewa idan ka ci garin kawai gaba ɗaya mutanen garin bayan ka dole su bauta ta maka ka sarrafa su kai kuma shine littakhiri laka yani yakunu laka littakhiri tasha biyu to ai ba ka da ma ɗin ballanta na ma har ai wahalan ganar da kai wa in salimka bal عملت معك حربا فحاصرها إدم بصي مسالمة دكيبا مانا بصي سلوه دكيبا بل عملت معك حربا عملت حربا معك سيكا يجي فحاصرها كا كيوه وإذا دفعها الرب إن قرين الله يباكشي إلهك إلى يدك fadrib jami'a dhukuriya ka kashe duk mazan kaga wannan ba wai ba tambayan da idin na hi ina hauka na idiri wani iya suka yi wancan tambaya su tura wanda suka yi wancan tambaya ga abun da yake a littafin su ga wannan shine a littafin su ya za su yi wa musulmai wancan ta su ce muhammadu kaza ne muhammadu kaza ne muhammadu ko musulmai ku ba mu amsar kaza kafin ku ba mu amsar kaza ku ba mu amsar ma'anar wayan ayoyi ga abun da aka ce zakuriya kaga maganan ba masu bi hadda saifi kawai duk inda suka ce da yaki shine in ya kunu lakum ada wa yabsitu to da kanan haka nan waɗannan mutane suke an gaya muku an gaya muku kun zagaya kuna haɗa kai da su an yi magana an yi ce a'a wannan mu muna neman zaman lafiya muna neman zaman lafiya mutanen da ba su zaman lafiya da annabi ba sai da kai ɗan kirki na nabi ba fi ka kirki ba amma yau saboda eh, hauka ce hawa ne menene zan kai ka je ka kai da su gafi abin da suka ɗauke ka ga Allah ya baka in ya suka sannan ga wancan ɗin idan misalin suka sadu ku suna muku magana faran idan suka fita abdu alaikum al'anamila. To mu an bar mu sai hadda wato eh, gaskiya yanzu ake fahimta saboda zama da mutane daban-daban da dama mutum yana so ne ya ba da labari amma bai iya rabto. To kuma rabto shi ne karatu. Ka ba da labari to sai ka auna shi a tsakaninmu. mu. to ya aka yi muka zama haka to yanzu wace hanya za mu yi mu gyara to yanzu ya za mu to dole shi ne a tsaya a yi rabto amma a ba da labarin sai ba ka labarin da ba za ka rabto ba to ba garin ku aka yi abin ba ta yanda za ka za shi wa amman nisa wal atfal wal baha'im fa kullu ma al madinati duk abun da ke garin sai kullu ganimatiha eh wa ko kullu ganimatiha fatagtanimuha linafsika ka ba wa kanka kawai wata akulu ganimata a ada'ika allati ainihin a atahar rabbu ilahuka kaga mutum ɗaya ake ta magana mu ko ka dubi yas'alunaka anil anfal anfalu kaza kaza ga yadda za a raba ga yadda za a yi kaza ko dobi mu da wani abin da muke ciki yanzu na sha biyar haka za ta fa'alu bi jami'il muduni البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا نشاهد آية كنا وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبقي منها نسمة ما تكشف كوي shine amma amma mudunu haula ishubi allati yu'tika rabbu ilahuka nasiban fala tastabati minha nasamatun ma Kiristoci ka duba sai suna cewa suna jihadi wa an shigar da addinin musulunci da ƙarfi an yi yaƙi an yi kaza su dogo nasu mu wa na aka ce aka ce mutane gaba ta ya kamata ka auna masu wancan maganan kaza kaza ai kaga daɗin wannan wannan um, bauchi in ji shekaran ji ai ana magana ba ga ya balle wai na bada labari ai na bashi ne saboda ba kodi ai kaga su da ike mai rai ne kaga da jin magana ta yi masa tasiri ce ai kuwa sun yi muƙabala da wani kaza kaza kaza kaza ai ku gashi kaza kaza saboda to suna da rai kaga yanzu shi wannan da a ce a nan yake wannan katon zai masa amfani wannan tambayoyin za su yi masa fa'ida kuma zai tsaya i tantance su zai bi ta hatta sai ya bi tsohon rikici kai ka mun taɓa rikici da kai akan kaza kaza kaza to na zo yau mu saki hmm? kai sa ce in ka ɗauki ilimi ka bayan da shi ba inda ya cancanta ba ƙarshen ta zai to ya Allah ana amfani da wani abu sai dai karatu ne ya yi yawa ko wannan ba irin naku ne ba kuma muna so ko kai ma zan gowa ka da shi kuma kai ka fi kowa ciki na kafi ni cancantan Ka bai kasance ga inda kake sha bakwai bal inda misalin ga kaddarawa mai ike da suna da a ce ka gani a Kano ne nake irin wannan karatu ai da Bible din Hausa zan ɗauko ba na Hausa na ajami wannan ma na Hausa ne ashe na ajami zan ɗauko wannan mai kama da mai kama da kaman Qur'ani rubutun warshin nan shi kamata a ɗauko gegen nan a nemo wurin a ciki shi wurin nan su shiga dazuzzuka su shiga su same su har gidajensu بل تحرمها تحريما آه، كن الحسيين والأموريين وال آه، آه، هنا بل تحرمها تحريما الحسيين يربطين والأموريين والكنعانيين والفريزيين walhiwiyaini wal yabusiyaini tusunan kabilu ne kama amarka rabbuka ilahu ka likai la yu'allilayu allimukum an ta'malu hasa ba jami'i arjasihi don kada su sanar da ku su koya muku ainihin hasa ba jami'i har dukkan dottinsu allati amilu li alihatihim فتخطئوا إلى ربي إلهي وإلى إلهكم يا إسرائيل